sun karɓe kuɗi naira miliyan biyu da kuɗin auren yara sun haɗa sun cinye kuma sun kashe musu uba kuma Allah anna yi ufa kona. Allah ka ɗauki mataki akan irin kalar waɗannan 'yan ta'adda a duk inda suke ya Allah irin yadda suke sabbabar da Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. A yau muna dauke da sakon Sheikh Adam Muhammad Albanin Gombe inda yake tsokaci game da wani abin alkhairi da wani rabul Abdulmalik sarkin daji yayi. Inda ya bada labari akan wata mata da ta kira shi tana neman taimakonsa akan kidnappers tun kama mijinta. Kuma sun nemi kuɗin fansa har naira miliyan ɗaya kuma an kai masu daga baya suka raina suka ce a ƙara masu wata miliyan ɗin. Aka buga aka raya babu wannan miliyan ɗayan dama za su aurar da 'ya'ya mata guda biyu haka aka bi angwayen nan aka karɓi dubu ɗari biyar biyar a hannunsu aka haɗa aka gaya musu ga abin da ya taso ana zuwa sai aka sun kashe mijin ku dai saurari yadda labarin yake da jan kunnen da shak Adam Muhammad Albanin Gombe yi wa wata minista game da taimakon da Honorable Abdulmalik Sarkin Daji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 ainihin wato sarkin daji honorable abdulmalik sarkin daji in ban manta sunan ba wannan bawan allah wata mata ta kira shi a waya tana neman agajinsa da taimakonsa da tallafinsa akan cewa kidnappers sun kama mijinta kuma sun nemi kuɗin fansa har naira miliyan ɗaya aka ɗauki kuɗi naira miliyan ɗaya aka ainihin wato ba bayan da aka ɗauki kuɗi naira miliyan ɗaya aka ba su sai suka ce kuɗi miliyan ɗaya bai wadace su ba sai an ƙara akwai ƴaƴanta guda biyu wanda an shirya aurar da su aka kira mazajen aka ce su kawo abin da ya sauwaka ta hanyar kuɗi ba kaya ba a sa musu ranar auren yara suka ɗauko kuɗi dubu ɗari biyar biyar naira miliyan ɗaya suka sake kawowa aka sake ɗaukar wannan miliyan ɗaya aka kai wa waɗannan 'yan ta'adda bayan da aka kai musu wannan kuɗi kuma sai suka kashe mijin wannan shine abin da ya faru sun karɓe kuɗi naira miliyan biyu da kuɗin auren yara sun haɗa sun cinye kuma sun kashe musu uba qatalahum Allahu anna yufakuna Allah ka ɗauki mataki akan irin kalar waɗannan 'yan ta'adda a duk inda suke ya Allah irin yadda suke sabbabar da maraici suke sabbabar da shiga damuwa da kunci wa ƴaƴa ya Allah muna roƙonka ka jefa musu masifar da ba za su iya ba ya Allah Allah ka dakile hannayensu daga dukkanin inda suke a lungunan ƙasar nan ya Allah suka kashe wannan bawan Allah wannan mata sai ta nemi wannan honorable Abdul Malik sarkin daji speaker na House of Assembly na jihar Niger tace don Allah ya taimake ta ya tambaye ta nawa ne kuɗin da za a kashe wajen aurar da yaran nan da sauran hidimomi ta faɗa ya ɗauki kuɗi ya bata aka je aka yi hidima aka aurar da wannan yara to sai wannan mata ta ga wannan aikin alheri sai ta dinga gayawa sarakuna da malaman jihar Mina cewa ga alherin da Honorable Abdul Malik ya mata a sa shi a addu'a a kuma yi masa fatan alheri malaman jihar Mina da sauran waɗanda suke ba su faɗa a ji a jihar da suka gane wannan mutum yana da alheri sai suka kwamba suka je suka same shi wannan labarin shi da bakinsa yake ba da labari suka same shi kan cewa wannan abin da ya yi na farko suna mar godiya na biyu kuma suna jan hankalinsa da ya taimaka akwai gidaje ire-iren waɗannan a jihar Mina waɗanda Allah ne kaɗai ya san adadinsu da taimaka a zakulo su ya taimaka musu yace ku je ku binciko su duka ku kawo musu sunan su aka je aka zakulo sanda aka zakulo mutum 270 gaba ɗaya an kashe iyayensu jama'a ga ƴaƴa sun kai a aurar da su babu halin aurarwa suka zo suka kawo masa yace to ɗaukar mutane irin wannan da yawa a matsayin ni kadai yana da wahala amma na yi alkawarin kowanne gida zan bahi naira dubu ɗari biyar a samu mutum ɗari a ciki a fara ragewa kafin mu zo kan shawara ya ɗauki kuɗi to naira miliyan hamsin naira miliyan hamsin wannan bawan Allah ya bayar aka shirya za a aurar da waɗannan yara ɗazu nake ganin bidiyon malam aminu daurawa professor mansur sokoto ya saka malam daura yana ba da labarin cewa shi honorable ɗin da bakinsa ya kira yake ba shi labari kuma ya gayyace shi cewa ya zo ya sa albarka a ɗaurin auren waɗannan yara to bari ku ji Najeriya ku san cewa wallahi wannan kasar wato sai dai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu dai ka ji abin da ya faru ka tausaya ko ba komai ka ji tausayin waɗannan bayin Allah kuma ko ba komai ka ji alherin da wannan bawan Allah ya yi to sai ga minista ta harkokin mata mai suna Oju Kennedy Onenyaye ozu Kennedy onan yaye to in ma yar yaye ce ita to wannan da ya rage nata wallahi wai sai ga matan nan ta fito tana kalubalantar honorable Abdul Malik akan cewa ya shirya aurar da 'ya'ya ba tare da ka'ida ba ana ƙoƙarin tilasta wa yara a musu auren dole don haka ta turo takarda musamman daga ministirinta tana ba da umarnin a dakatar da wannan abu. wannan wannan irin dabbanci ne da akuyanci jama'a aikin da ya zama na ofis ɗinki ne ya kamata a ce ke kika yi baki yi ba wasu bayan Allah musu da farko dai tukunna shin wannan addinin kina cikin sa ko ba kya cikin sa ba ta ciki addinin nan ya ba da dama matukar yarinya ta kai shekara sha biyu zuwa sha uku ta balaga ya halatta aurar da ita shugabanmu annabi Muhammadu ya auri mace nana Aisha a yar shekara shida ta tare a gidan annabi Muhammadu tana yar shekara tara da auren da tarewar da komai ba ta kai shekara goma ba duk wani child right da zaka faɗa na ƙarya na banza na iskanci kuna promoting zina kuna daƙila harkar aure duk abin da zaka faɗa ka je ka faɗa annabinmu annabi Muhammadu shi ya sunanta mana wannan in kaga dama ka sa lasifika ka zage mu ka zage addinin mu amma dai ka sani wannan akidar mu ce wannan tafarkin mu ne tsarin addinin Allah ne matukar yarinya ta kai munzulin a aurar da ita matukar ta kai wannan shekarun babu dalilin da zai hana a aurar da ita amma sai ga wannan munafukar mata munafuka munafukar mata wai ta rubuto takarda aikin da ya kamata su yi na ƙoƙarin taimakawa marayun da ake kashe ‘ya'yansu abin iyayensu ake kashe ‘yan uwansu babu wani ɗauki da federal take yi wanda ake gani ƙarara sai ga mutum ɗaya ta inda za ka gane ƙasar nan malam akwai mugaye da azzalumai mutum ɗaya jama'a ya ɗauki miliyan hamsin ya bayar a auren da ‘ya'ya inda a ce za su taru gaba ɗaya kowa ya ba da gudunmawa da ba a maganin wannan abin da matsalar ba jama'a mutum ɗaya mutum ɗaya ba gwamna ne shi tsabar daɗin abin da ya yi gwamnan jihar ne da ya ce to bayan an aurar da su matan zai ba su jari naira dubu ɗari ɗari kowace ta je ta yi jari a cikin gidanta Allah ya saka musu da alkhairi sannan ya kira mazajen ya ɗauki naira miliyan biyar ya ba su ya ce kowa ya je ya ba wa matarsa sadakin naira dubu hamsin in kana da ikon ka ƙara akan wani abu daban ka je ka ƙara amma wannan ya biya ma sadaki ne kuma ya yi wa matarka kayan aure da Allah jama'a ne ya rage waɗanda yake haƙƙin su ne su yi wannan aikin sai gashi su ne munafukai suke ƙoƙarin takawa abin burki ya Allah yadda wannan mata take ƙoƙarin taka wannan abin burki mun san bata isa ba za ta taka ba Allah ka taka mata burki ita kuma yadda ta yi hunkuro sai ta yi maganin wannan matsala ko sai ta daƙile wannan alherin Allah ka daƙile ta ya Allah waɗanda ma duk suka goya mata baya tun daga kan matakin shugaban ƙasa har ƙasa ya Allah in dai suna goyon bayanta Allah ka take su ya Allah ta za a yi a ce wasu suna ƙoƙarin taimakon wasu ku ba ku yi abin da ya kamata ba kuma sannan kuna ƙoƙarin tara abin da wasu za su yi wannan wani irin zalunci ne kuma don ba a gombe ya faru ba sai mu ja baki ne shiru da abin da ya faru a Gombe da abin da ya faru a Kano da abin da ya faru a Kaduna da abin da ya faru a ko'ina kai wallahi har abin da ya faru a bangon duniya inda ya juju wa ma juju suke wallahi tallahi mu musulmi muna da tacewa a kayansa saboda haka ba daidai bane ba mu goyi baya ba kuma minista muna gaya miki ki gaggawar janye wannan kalma ki gaggawar janye wannan magana in kina so ki gama lafiya ke ma ki dauko gudunmuwar ki ki kara a kayi wannan shine umarnin da muke baki ba wai shawara bace umarni ne ni ma nan da nake kan minbari na shugaban ƙasa sunana ni ma dai eh, ni ma shugaban kasar minbari na masallaci na ne so ina baki oda ina baki doka da ki janye wannan magana kuma ki gaggauta tuba ga al'ummar musulmi da wannan ta'addanci da ke kokarin shigo mana da shi ba mu yadda da shi ba ko ba ma goyon bayan ki kuma wani abin da ya burge ni ga honorable ya ce bai ga laifin wannan matar ba domin ba addinin su ɗaya ba shi musulmi ne kuma yana kishin addinin musulunci kuma shi mutum ne mai tausayi ya ce ya jima yana waɗannan ayyukan ba wanda ya san yana yi ya ce a yanzu haka yana da marayu sun fi mutum goma sha bakwai a cikin gidan shi shi yake ɗaukar nauyi ya ce ta'aziyya zai je an kashe wani ko an yi rasuwa zai je sai ya ce a cikin marayun nan aban kwaya ɗaya ya ce da haka da haka san da ya tara yara goma sha bakwai a cikin gidan shi yace makarantar da ƴaƴansa suke zuwa shine makarantar da waɗannan marayu suke zuwa abincin da ƴaƴansa suke ci motar da ake kai su makarantar islamiyya a motar ake diba marayun ake kai su don Allah wannan ba mutumin arziki bane in ana neman ƴan siyasa na bayin wannan irin waɗannan mutanen dalilin irin waɗannan mutanen na rantse da Allah ya sa ba mu fita daga cikin harkar siyasa gaba ɗaya ba ba kuma mu tsoma ƙafar mu gaba ɗaya a cikinta ba saboda mun san akwai mutanen arziki bayan Allah akwai kuma mutanen banza a ciki to in kace ka fita gaba ɗaya baka da alaka da su to ta ina zaka kawo gyara ka taimaka wa irin waɗannan masu kokarin alheri a cikin jama'a da haka dole muna da ruwa da tsaki in dai Allah da Annabi Muhammadu suna da ruwa da tsaki a cikin harkar shugabanci to ba da za a yi a matsayina na mai da'awa a ce wai ba zan yi ruwa da tsaki a cikin harkar shugabanci ba muna nan a ciki za mu ba da shawara za mu kalli magana mu ba da shawara za mu je mu gana za mu faɗi ga abin da ya kamata za mu ce ƙala Allahu ƙala Rasulullahi wannan haka za mu tafi akai insha Allahu ta'ala saboda haka muna addu'a wannan honorable Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya karfafe shi akan wannan aiki da yake yi akwai To Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu wanye lafiya da wannan duniya. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararra wanda zarar mun dora muku bidiyo zai zo gare ku. Mun gode da sauran mu da kuka yi.